na farko kenan abu na biyu shin menene alakan zaman mahaifinta da mahaifiyarta duka wa'annan sai ka duba su bayan ka duba ka tabbata cewa eh yayi gidan da ya kamata ka nemi aure ne sannan to tunda kin san Allah ya kurijil hayy minal mayyit ne wa yukurijil mayyit minal hayy Allah zai iya fitar da matacce daga jikin raye zai kuma iya fitar da raye daga cikin matacce akan samu mm. mutanen kirki amma Allah ya jaraba su abin da ya shafi idan na kalli wance a matsayin wadda ni nake so kin san so idan kana son mutum zai ta yin laifuffuka da dama za ka iya shi uzuri guda dubu saboda son da kake mashi haka ne ba shi bane abin kallo idan yau na zaɓi wance na ce ina son ta duk abin da take yi na ji zan iya ɗauka na ji ba damuwa ba ido ban ji ban gani ‘ya'yan da za mu haifa fa za su zo ne a matsayin wanda ba su da zaɓi sun tashi sun ganna ne matsayin uba sun tashi sun ganta ne matsayin uwa ba za su iya canzawa ba To, so da yawa za ki lokaci idan yara suna wasa ko sai ki ji suna cewa da ma maman su wance ce maman mu ko kuma baban su wane ne baban mu kuna tunanin wasa ne suke yi? Ba fa wasa bane ba. Ba wasa bane ba saboda yaro da ke ganin shi ba ma yaro ba dan adam Allah na kallafa mashi abin da ke kin san mata wani lokaci duk akwai ba za mu ce duka ba duk da an ce majority amma akan samu da yawa akan samu zaki akwai mutum da suke da hangen nesa za su hangi abin saboda bahaushe ya ce in an ciza a busa ita a rayuwa kakan kalli idan ne wannan abin yanzu ba wai yanzu zan kalla ba ko an jima ko gobe a menene zai je ya dawo me jibi da gata da shekaru aru aru masu zuwa za su haifar 앞 tarbiyya akalla in kana so ka tarbiyyanci yaro yana da buƙatan abubuwa guda biyar saboda ba za ka tarbiyyanci mutum ba ba za ka tarbiyyanci gangar jiki ba ka tarbiyyanci ruhi ba haka nan ba za ka tarbiyyanci ba ka gangar jiki ba yana da ta abubuwa akalla guda biyar na farko na farko shine bayan ka zaba mace kuwa ta gari kayi abin da ya dace kayi kokari tun yana cikin mahaifi ta ci halak ta sha halak duk abin da zai shiga cikin ta tana da tabbacin na halak ne ma'ana dai ya samu halaktaccen abubuwa kafin ya zo duniyan ma saboda cin halak da shan halak na taimakawa na da gagarumar gudunmuwa wurin ba da tarbiyya kuma yaro ya tashi akan a samu yaro ya zama mutumin kirki bayan ya zo duniya dole sai ya kasance duk abin da ka tabbatar zai sa bakin shi ka tabbatar wannan abin halak ne sannan mahaifiyar ta tabbatar lokacin duk wani motsi da zai yi ci sha ko menene ana ambata sunan Allah kafin yi wannan abin ma'ana ya ci halak ya sha halak kuma a tabbata abin da yake ci mai kyau ne saboda zai taimaka ma kwakwalwar shi da ruhin shi wurin saurin fahimtar abubuwa masu kyau abu na biyu shine ya kasance yana kwanciya wurin da yake mai kyau ne shi ma yana taimaka ma ruhi wurin ba da tarbiyya mai kyau abu na uku shine ya kasance ɗanka duk lokacin sirar da ɗanka zai sa kin san muna da irin muna da bambanci wurin abu irin yadda muke da samayya da kaza ba lalle bane ba abun da ɗan ke amma ya kasance mun yi bakin gwargwado cewa ya kasance bakin mun yi bakin ƙarfinmu abinda Allah ya hore mana mun yi kin fahimci me nake nufi ai na fahimta to abu na hudu shine wannan yaron lokacin da ya taso ya kai matakin shekara biyu uku hudu so ya kasance wannan yaron an fara bashi tarbiyya ta addini dan kin san a tarbiyya ba wai ka kai yaro bane islamiya ko ka gaya mashi kaza ko no farko abin da zaka fara fahimtar da yaron ka shine sanin girman Allah ka kuma kallafa mashi tsoron Allah a cikin zuciyar shi ka sa mashi sanin girman Allah da manzo ka kuma sa mashi tsoron Allah a zuciyar shi ka kuma gwada mashi idan yayi kaza fa akwai abin da Allah ya tanada idan yayi kaza akwai abin da Allah ya tanada idan ka sanar da yaron ka wannan kuma ya fahimci wannan ya fahimci Allah ya san tsoron Allah to baka da bukatar ce mai wannan haram ne wannan halak ne shi zai gane wannan abin ai Allah ya ce haram ne so bai da bukatar yin shi wannan abin Allah ya ce halak ne shi so tsoron Allah shine mai muhimmanci ya ji yana tsoron Allah bai ganin Allah amma ya ji yana tsoron shi, yana kuma tsoron azabar shi yana kuma kwaɗayin rahamar shi to zai taimaka maka sosai wurin ɗora yaronka akan abin da ya dace ya kasance duk wani nau sannan kin san wani lokaci mukan haifi yara ne ba mu san nauyin da Allah ya dora mana a kansu ba. Wata rana lokacin na yi aikin jarida, lokacin sai na je wani ƙauye a cikin Katsina a Wagini, sai na je wani ƙauye zan yi kwabarin wani program. To ina zaune yana cin abinci sai cikin kasuwa irin haka sai aka kira wani yaro ana labari da shi. Irin ya yi askin banza sai wani ya ce mai kai ba za ka aske wannan askin naka ba. Sai ya ce babanmu ma haka ya ganni ya kyale ni. sai ce ah, ya za ka ce haka baban ku ya gan ya kyale ka sai ce to bai bani kuɗin aski ba sai ce man ga askin da yake so in yi ina fatan kin fahimci koyi na fahimta na fahimta ko ne sai ka sauke haƙoƙinka da Allah ya ɗora maka akan ɗanka ko ɗiyarka su ji cewa eh kai ne fa mahaifinsu kai ne kake ɗaukan nauyinsu kake masa kaza ko dabba kake kyautata mawa za ki ga tana jin kunya tana jin tsoron ta aikata maka wani abu ko dabba bare mutum so akwai abubuwan da sai ka ɗauke su ka tabbata cewa e kai fa kai ne uban ka ɗauki wa'innan nauyukan saboda bari in ƙara baki misali na biyu akwai wani aboki na shi ma ina Kaduna ne yake neman wata yarinya wale yake yi albashin shi dubu goma ne suna soyayya sosai ke ba za ki iya cewa za su rabu ba sai babanta ya ce ta gabatar da shi ya gan shi da ya tashi zuwa sai ya kira ni ya ce min Aliyu na ce miki na'am na ce ya ce kaji kaji abin da ke faruwa sai na ce to ka je musu a yadda kake sai ce to ba matsala ban san aka akai ba sai suka je da wani yaro dan gidan ya ukura da waye da suka dauki mota dai babba haka suka shiga mai kyau suka je da suka je aka kawo musu abinci suka baban ya sauko daga falo suka gaisa irin kai babanka ya faɗa na san babanka kai sai ya ce to waye sirkin sai aka gwada mai sai ce to kai waye babanka sai ce a babana ba kowa bane kaza kaza ni talaka ne menene menene sai ce okay sai kalli shigar shi tsakanin hular shi da kayan da ya sa da agogon da ya sa sai ya sa line da line sai ya kira yarinyin ya ce ta zo mamanta ta sauko suka sauko bayan ya tangama tambayar shi me sana'an ka nawa ne albashin ka duka sai ya gaya mai gaskiya amma da ya kalli shigan shi sai ya gane cewa shigar shi tafi karfin samun shi sai kira yarinyar sai wata sauko da suka sauko ta ce ma yarinyar nawa nake baki duk wata kuɗin kayan shafa ta ce mashi dadi ta ti ta sai ce mashi sai ce masu tashi koma suka koma sai ce to ba zan baka diyata ba muhallin shahidin bayan ya dawo sai yake tunanin ai yarinyar ba za ta iya rabuwa da shi ba soyayya fa suke sosai daga ran da ya baro gidan yarinyar ba ta sake daga kiran shi ba a tunaninki me yasa ta zaɓi mahaifinta fiye da saurayinta duk da soyayyar da take mashi. Tarbiyyar da ya bata. da ya Kafa hujja sai da ya kafa hujja nawa nake baki. Kuma kula da ita da yake. So ba zai yiwu ba kana matsayin mahaifi kana kula da duk wasu haƙoƙin da aka ɗora maka sannan kuma yaron ka ya bijiri maka. Shi yasa a matakin tarbiyya ni a zaɓina da bugu da zagi ba tarbiyya bane ba Yusra. Ba tarbiyya ba ne. Yana kula da yasta don haka ba ta bijire ba. Dan da na haifa na sani akwai abubuwan da nake maka na kyautatawa ne Yusuf ba wai Allah da manzo bane ya dora man kyautatawa ne dan ka ji daɗin rayuwa ka ji daɗin gudanar da al'amuran kana rayuwa maybe zan baka kuɗi hakanan je ka sayi kaza zan je supermarket in sai maka kaza zan maka kaza randa na ce na bari kaza ka ki bari zan janye wannan tallafin in ga zaka iya yi ma kanka so akwai abubuwa da yawa wanda ita tarbiyyar da ke gani mun baro ta sannan yana da kyau mu fahimta cewa daga lokacin da muka haifi yaro tarbiyyar da zamu bashi a shekara ta farko ba ita zamu bashi a lokacin da ya shekara hudu ba saboda duk bayan shekara hudu lokacin tarbiyya na canzawa amma kin san wani lokaci ne mafi hadari na tarbiyyar yaro tun daga lokacin da aka ce ɗanki ya kai shekara sha biyu har ya kai shekara ashirin wannan lokaci ne mafi hari na tarbiyyar yaro saboda ki lura musamman ɗaya mutum lokacin da kuka shekara sha biyu za ki ga ta ɗan fara jin e ita ita ce ta fara jin kan tana rawa ta fara jin e yanzu na fara zama mace to wannan lokaci lokaci ne na haɗari saboda lokacin tana ji a jikinta musamman lokacin da aka ce ta bar sha biyu ta kai sha uku tana jin ai mamanta mace ce ita ma mace ce babana namiji ne ni ma namiji ne zai fara tunani zai fara jin A. Eh, ya kamata in fara aiki da tunani na ai ma na fara girma na fara sanin abu mai kyau da mara kyau so wannan lokacin nan ne iyaye suke barin tarbiyyar 'ya'yansu sannan 'ya'yanmu da akwai abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai ba mu daman mu tattauna su ba saboda maybe akwai mutanen da suke da bukatar su tattauna ko su yi maganganu ko kaza ko kaza amma akwai abubuwa da yawa kamar yadda 'yar uwa da ta sauka ta faɗa kin gane abu ne mafi muni mafi muni abu ne mafi muni matsayinka na mahaifi ka bar wani daga waje ya siyar matsayar ka waya ta riƙe kin gan ko irin ne always yi da bai da irin tsada shi mafi irin rishin zan siyan matsayata in ba ta kuma abin da nake so mu fahimta ko kar mu yadda diyarmu ko ɗanmu ya kasance a ce suna da wanda suka da yadda da shi a waje matsayin aboki ko wanda yake ganin mutunci ko duk wanda ɗan ka yadda da shi ba kai ba ko baki ba wallahi kin samu matsala ko na samu matsala idan har ka saki ɗan ka yadda da wani fiye da kai dole sai ka sa ma ɗanka tsoronka sai kuma ka sa mashi rishin tsoronka tsoronka shine na umarnin umarninka da abin da kake so da wanda baka so rashin tsoronka shine ya kasance da abin da ya taso mashi duniya kowace irin matsala ne zai iya confronting ɗinka baba mama ina da matsala kaza menene mafita duk lokacin da ɗanka ya yarda da kai zai iya shawara da kai a duk abin da ya taso mai na rayuwa wanda ko menene na iya ganin zai iya tunkarar ka da shi to Allah ya baka kusan kashi hamsin bisa ɗari ne yadda za ka gyara ɗanka amma once aka ce ka bar ɗanka a waje yana da wanda yake shawara da shi ko yana ganin yana da wanda zai iya zama ya wasu maganganu da shi wanda suka shafe shi ko suka dame shi ba kai ba to zai dora maka shi akan inda bai kamata ba zai sauke maka shi daga turbar da kake so ya hau shi yasa ba daidai bane ba a matsayin iyayen mu fito da yaro kaka zagi fada kaza yaro bai da wani sukuni in muna nan kowa danka ne bai da wanda ya fika duniya a lokacin ne za ka yi mashi rubin duk duniya ba wanda ya fika a wurin shi So babban matsalar da muke samu Yusra ba mu da ne a kan tarbiyya. Wannan course ɗin da na gaya maki na yi a sati biyu wallahi idan za a ce za mu warware shi zai iya ɗaukan wata biyu ko uku muna maganganu in za mu ɗauka daki bayan daki yadda malam ya gwada mana ya faffada mana ya ce ko mu je mu bincike a kai wallahi zai ɗauke mu wata a ce kullum mu samu awa biyu muna magana zai iya ɗaukan mu wata biyu ko uku ba mu gama kai ƙarshen abubuwan da malam ya tattauna ba. kuma malami ne na addinin musulunci so tuntuni mun riga mun bar gini ne ran zane lokacin da na zo na ce ina santa ba wai ni za ta kalla ba ko ko quality na ko kuma abin da goban za ta haifar a'a ba shi ba ne matsalanta me nake da shi me zan iya yi mata na yi mata me na mallaka me na yi Shi ne problem ɗinmu wanda ni kuma ina da yaƙini ina da tabbas idan kai ka mallaki duniya ba za ka iya ba mace abin da take so ba in baka san mace ba saboda kuɗi mulki ko sarauta ko kyau ba sa ba mace abin da take so kuma daga lokacin da daga lokacin da ka auri macen da bata dace ba kullum ina faɗa daga lokacin da kai kuskure ka auri macen da bata dace ba to ka yaudari kanka in ka sa ma kanka cewa wai za ka haifi 'ya'ya masu tarbiyya haka daga lokacin da kika auri namijin da bai dace ba kin yaudari kanki akan cewa wai zaki samu yaya masu tarbiyya jeki yana fita yana struggle yana kaza ba zaune yake ba amma akwai lokutan da yake zaune gida ai me yasa ba zai kama miki ba dole ya kamata ya kama miki dole ya kamata ya zauna ya kama miki kan wasu abubuwan amma muna barin mata ne da nauye-nauye da kaza komai ita ne komai ita ne komai kaza komai kaza sometimes yeah i believe and I trust cewa sometimes rushin tarbiyya yana samo asali ne daga ɓangaren uwa dalili za ki ga sometimes za a zo ana ma yaro hukunci ko ana mai magana sai uwar ta nuna kai da ka haifi ɗa ta nuna ba ka san shi yusra wani hakan zai yi ka haifi ɗa ka ce ba ka san shi ba zai yi ba ai duk duniya duk duniya ɗahin eh, duk duniya ba wani mahaifin da zai tashi bai yi fatan Allah ya sa dan shi ya fi kowane ɗa tarbiyya a duniya ba sai dai in bai da yadda zai yi in ba ka da yadda za ka yi ne ba to amma me matsalar tana nan wurin mu mu iyaye na farko kin gan ko ni ni kin gan ban yi aure ba ban taba ban taba yin aure ba ban yi aure ba amma ina irin ina ina ina zuwa kan matsaltsalin aure da yawa akan abin da suka shafi aure tun ina aikin jarida har na bari na zo na so ina da ina da experience akan abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa ta iyali daban-daban so akwai irin zaki ga cewa wannan uba ne wannan uwa ce su kansu ba su fahimci kansu ba ya kike tunanin wanda kuma tarbiya ba ta yiwa a wurin mutum ɗaya ya ke tunanin za su iya tsayawa su ba da tarbiya wani su ba su fahimci kansu ba kan sometimes za ki ga abun kunya ya faru matarka ta maka abu wai ki ga mutum ya zo a gaban yara yana ma mata faɗa kaga to ya kake tunanin ka fita gida sun yi abu te musu tsawa saurare ta Haka ne. Ai ba zai yiwu ba. Dole sai ka gwada kai kanka a wurinka tana da mahimmanci da kima sannan su yaran za su ɗauki izina su gane cewa mama ashe ba ƙarama ba ce ba a cikin wannan gidan. Shi ne idan ta yi masu magana ba za su saurara. Amma ka zo kaga kana ta kana faɗa kana zagi kana kaza a gaban yaranka. Sannan kuma kana so wai mahaifiyarsu ce in ta yi masu tsawa su saurare ta. mun yaudari kanmu ba zai yiwu bane ba ko kuma mijinki mijin ya'yanki abu ya faru tsakaninki da shi kin zo gaban yara ni ka man kaza ni kaza ba yadda za a yi yaran ku su samu abin da suke so ba su abin da kuke so dole sai kun gwada musu tsintsiya ce madaurin ku ɗaya idan baka nan mata ka ce kaza ka zo kai ma ka goyi bayan wannan maganan idan ba ta nan kai magana in ta zo ta goyi bayan wannan maganan sometimes mace za ta yi laifi wanda bata kyauta ba ko akan abin da ya shafi tarbiyyar yaran ne amma ba za ka gwada mata ta yi ba daidai ba a gaban yaran matarka ce wuri ɗaya kuke kwana wayar ba za ka bari ba sai kun sai ku lokaci yayi kun keɓe kila kun kwanta ka gwada mata abin da ta yi ba daidai bane ba shi yasa gaba ɗaya tarbiyyar ke gaya miki bugu zaki ko matarka ba za ka iya tankwara ta akan faɗa da zagi da kaza ba ba zai yiwu ba amma a matsayin na ya fi ka dake shi ko ka zage shi kin fahimci me nake nufi ita magana da ke gani dole hankali ake sawa da tunani in za ka yi magana sai a saurare ka kuma a fahimci abin da aka ke nufi saboda lokacin da kake magana lokacin da kake magana hankalinka da zurfin tunaninka ne yake tunano maka abin da ya kamata ka faɗa so lokacin da kake magana lokacin mutanen da suke sauraron ka suke fahimtar ya ka kai wani mataki ka kai na rayuwa so yana da kyau dukkanmu da mu mazan da matan mazan da ku matan sai mun zauna mun makan karatun ta su na ganki ina so kin ganni kina so menene ya cancanta ina son manzon shi kuma ina tsoron Allah saboda kin san matsalar da ake samu za a auri mace ina son ta ko za ta aure ni tana so na amma lokacin da ta bata min rai akwai haƙoƙi da wanda wanda Allah ya dora min in sauke in to ban kalli wannan abin Allah ne ya dora man kada in kalli bacin ran abinda abin da ta yi min na bacin rai in sauke nauyin sai in ga ta bata min rai ni ma bari in yi kaza ko da wannan abin haƙƙi ne Allah ya dora man sai in yi shi wani Allah ne dora mun abin ya kamata in bacce da bacin ran da ta min wannan haƙƙi ne na ubangiji ko in sauki wanda yake a son ka yawa wanda Allah ya dora man, sai in sauke kar in kalli abin da ta min ta bata min rai sai in kalli a Allah ne ya dora man wannan nauyin so bari in sauke ita kuma abin da ta min ai Allah ya ce ta min ya ko ta min kaza ko ta min wannan kuma ita da ubangiji in ta sauke nata kanta in ba ta sauke nata ba kanta so dole idan mace ta tashi aure sai ta duba wa'annan abubuwan idan namiji ya tashi wane ne zai sauke nauyin da Allah ya ɗora mai ko da ran shi ya ɓaci wane ne zai yi adalci a kaina ko da na ɓata mashi rai haka ne dole sai kallo ina wace ce za ta yi adalci a kaina ko da na ɓata mata rai wace ce za ta sauke nauyin da Allah ya ɗora mata a kaina ko da na ɓata mata rai so matsaltsalin suna da yawa babban abin da ke damuna babban abin da ke cimantuwa a ƙwarya shine idan kika kalli arewanmu idan kika kalli kabilan mu ta Hausa Fulani Yusra mun fi samun taɓarɓarewa akan mu'amala ta aure fiye da kowace kabila a duniya in rashin tarbiyya ne mu ne in sakin aure ne mu ne in kaza ne mu ne in kaza ne mu komai mu ne me yasa ya kamata mu zauna mai makan mu faɗa ya kamata irin wannan abubuwan da muke haɗuwa a media ya kamata mu rika ilmantar da junanmu wanda ya kirkiri wannan abun bai yi shi ba fa don mu tattauna irin wa'annan matsalolin amma why not ba za mu zamanantar da shi ba mu taimaki kanmu mu taimaki addinin mu da al'umman mu kuma haka yana da wahala ki ji na yi magana a media yana da wahala sai dai in kalla in wuce yana da wahalar gaske ki ga na yi magana da wahala ki ga zo ina tattaunawa akan irin abu ban magana amma kuma yana da kyau mu ne zamu ilmantar da kanmu mu ne zamu wayar da kanmu mu ne zamu nusantar da kanmu ko mu ne zamu yi kanmu faɗa mu gyara kanmu da kanmu kin san ko tsuntsu bai tashi da fuffuke guda ɗaya ko to ba yadda za a yi ɗan adam ya zama ɗan adam fati? yana da ilimin zamani da kuma na addini su ne fuka-fukan ɗan adam su ne za ki ga ya tashi ya yi sama har ya burge ki wannan to ba wani ba inda zai ji ko ya tashi faɗuwa zai yi ko ka tashi sun ka faɗo so dole za mu koma mu je mu ilimi mu kuma gaya ma kanmu gaskiya saboda Allah ya halicce mu ba mu iya halitta kanmu ya ba mu dai ya ba mu lafiya ya mana hankali duka wa'annan kususiya ne na ubangiji ba za mu iya makan ba so ya rage gare mu mu kuma mu amfani da abin da Allah ya ba mu yi tunanin abu mai kyau ko aka san shi ina da dama ina so in yi aure in yi kaza ina so in yi kaza amma abin da ke tsoratar da ni yusra wace ce zan aura da ka kwankwasa kana kwankwasawa sai ka gane ka biyo one way da ka kwankwasa sai ka gane ka biyo one way da ka kwankwasa sai ka gane ka biyo one way kallo bai sura iyaye na sun riga sun yi bakin kokarin su Allah ya ji kansu da rahama sun dora na akan abin da ya dace Allah ya musu rahama Allah ya sakanka musu da gidan alkhairi gidan aljanna saboda na san iyayena sun yi bakin kokarin su a kaina so ba ni nike kallo ba yanzu saboda ina da hankali na kai shekarun da ya kamata a'a ƴaƴana da za su taso su nike kallo isra in ban zaba musu mahaifiya da ta dace ba za su yi kuka da ni ko ba ma a duniya ba ne matsala in muka je lahira ciwo kwalata za su yi su kawo ta gaba ubangiji Allah ya mana kaza ya mana kaza shine abin da na fi tsoro haka ne za ka ga mace kana so za ki ga namiji kina so amma da tafiya ta yi tafiya sai ki gane bai ma kai ɗaya bisa ɗari na abin da kike so ba kina kwankwasa sai ki gane irin kwanko ne iska ne shi sa ake cewa ka ki aure shin yusra aure shine mai aure ka saki mace ko aure ka rabu da mace saboda abin gaskiya zan faɗa gaskiya ta zan faɗa shine once idan fa aka samu matsala kika ɓoye sai da kika zo na gane ashe abin da nake tunani to wallahi ba za mu zauna ba shin aure a yi saki shine mai muhimmanci ko kuma a fara soyayya a rabu shine mai muhimmanci idan ka gane abin da ba za ka samu abin da kake so ba hakan so Yusra yana da kyau dan Allah dan annabi dan Allah irin wannan wuraren dan Allah ku yi kokari dan Allah ku rika faɗakar da mutane ku rika gaya musu gaske ko su ji ko kar su ji Allah ya san kun gaya musu gaskiya Allah ya sani ya rage nasu amma Allah ya san an yi bakin kokari kuma an faɗa sannan dole sai mun dawo sai mun sa tsoron Allah a zukatanmu sannan Allah zai taimake mu wallahi mu cire soyayya mu cire kaza mu cire abin da ran muke so a'a mu ji tsoron Allah sai Allah ya taimake mu ga duk abin da muke so saboda babu wani alkhairi da ake samu a duniya ba tare da tsoron Allah ba sannan kuma tsoron Allah ba wanda zai sa tsoron Allah kan shi face ya samu alkhairin duka duniya da lahira haka ne ai Allah abin da ya gaya mana inna akramakum indallahi atqakum lallai wanda ya fi wani a wurin ubangijin ku shine wanda ya fi tsoron Allah to idan har ka idan har kana da tsoron Allah a zuciyarka Allah ya san kana tsoron shi duk wanda Allah ya daga yake kallon shi ba wai ka zama mai kuɗi bane ko ka tara no ba shi bane ba shi bane ba amma lokacin da ka sa kanka tsoron Allah duk wani alkhairin duniya da lahira Allah zai haɗa ka da shi to ta cire son zuciya Yusra sai Allah ya taimake ka amma kai ba ta abin da ya dace ba ita ba ta yi abin da ya dace ba sannan kuma sai ana so a building family mai kyau zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba yaudarar kanmu muke yi